Tun a washegarin sanarwar da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta fitar a kan shirinta na karɓo kuɗaɗen da wasu 'yan kasuwa da manyan jami'ai a ma'aikatar tsaro suka yi da ciki a kansu, 'yan ƙasar suka yi wa wannan mataki ca ganin yadda ake ƙoƙarin share batun hukunta waɗannan mahandama. Ƙungiyar alƙalan shari'a ta saman na daga cikin na farko-farkon da suka yi tur da wannan al'amari. Mai shari'a Zakariya Muhammadu shine sakataren yaɗa labaran wannan kungiya. In ana so shari'a ta ci gaba da aikinta sai an yi zamanto an mutunta shari'a kuma an yi amfani da dokokin tsarin mulki domin ya zamanto wannan iko guda uku da suke cikin tsarin mulki kowanne an bar shi ya yi aikin shi ba tare da katsalandan ba kuma ba tare da gwamnati ba ya ka bambamci cikin 'yan ƙasa da wasu ana son su kuma wasu ana iya hakunta su kamar yadda ake so. Haka su ma matasan lauyoyi a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar su ta Ajan sun soki matakin gwamnatin kamar yadda za a ji daga bakin Metr Uld Salam Said. Muna busa kan fayan zargi ne, kuma doka ta ce ko ana zarginka, ko zargi ne ake yi maka a kai ka ga hannun hukumomin shari'a su ne za su yi bincike, su duba su gani wanga zargi da ake yi maka, eske gaskiya ne. Kuma in shi ma wannan zargi gaskiya ne, juju ne kaɗai yake da 'yanci ya ce nawa ne aka ci haƙin ƙasa nawa za a mai da ƙasa dan saboda shi ne muke kira ga gwamnati a miƙa ma hukumomin shari'a wagga haraka dan gaskiya ta bayyana ministan shari'a Moro Amadu da ke mai da martani a karan farko kan wannan batu na cewa le procureur de la république ne saisi que de rapport définitif pas de rapport provisoire ya ce a ƙa'ida ba a gabatarwa alkali mai tuhuma rahoton wucin gadi sai idan bincike ya kammala ake tunkararsa da irin waɗannan takardu kuma zancen nan da ake shugaban ƙasa da kansa da ya umarci a yi wannan bincike kawo yanzu ba a damƙa masa rahoton dindindin ba ministan ya ci gaba da cewa al'ada ce a wannan ƙasa tun zamanin sai kunce idan sufetoci suka gudanar da bincike wanda aka samu da hannu kan amayo abubuwan da ake zargin yawa wure amma kuma wannan ba zai hana mutum ya gurfana a gaban alkali ba masu rajin kare demokaradiyya irin su abba hassan na kungiyar alternative espacito na ganin rufe ido akan masu hannu a irin wannan harkalla ta ma'aikatar tsaro tamkar wata barazana ce ga ɗorewar demokaradiyya ya kamata a gane cewa ita demokarasiya na ba wasa wani ake kaga wannan kuɗin da ake zance lanho ne da mutane suke biya wasu tax da suke biya wasu ko taimako na aka ba kasan mutane an tabbatar da cewa sun yi banna su ma da kansu ba su ce ba su yi ba amma sai a zo a ce a su ba a kai su kasu wato ya nuna cewa cikin kasan nan mu sauran kamar rako sun ka zo sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar